أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي عدوها وأن مسلاتنا الإمام البخاري a cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a kanan dabo a yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ahzab inda ajiya muka karanta aya ta takwas tara goma amma yanzu insha Allah ta'ala za mu koma akan aya ta tara saboda darasin ya tafi daidai sai mu ɗora zuwa inda kuma Allah zai kaddara za mu kai haka za mu koma zuwa aya ta tara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا نعم الله ما مدوكتين سركي يا ايها الذين امنوا يا قوة دا سكي ايماني اذكروا نعمة الله عليكم وتنا ni'imar الله ما sarki gare ku in ja'atkum junudun yayin da rundunoni suka zo muku fa arsalna Allah yake muka aika musu da iska wa junudan da wasu rundina lam tarauha waɗanda ba ku gansu ba wa kana Allah bima ta'maluna basira ubangiji Allah madaukakin sarki gani da abin da kuke aikatawa mai gani ne idh ja'ukum ku tuna yayin da suka zo muku min fawqikum ta saman wa min asfala minkum da kuma ta kasa daga inda kuke wa izaghatil Abusar da yayin da idanuwa suka karkace wa balagatil qulubul hanajir zukata suka kai zuwa ga makoshi makogaro wata tazunnuna billahi zununa kuka dinga zato daban-daban dangane da Allah hunalika a wancan wajen ubtiliyal mu'minun aka jarrabi mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa mai tsanani kamar yadda jiya muka ambata waɗannan ayoyi su ne mabuɗi na bayanin abin da ya faru a gazwatul ahzab wanda a karatunmu na jiya mun yi bayani dogo dangane da mafarin yakin da kuma yadda ya kasance da kuma abubuwan da suka faru a ciki da yadda a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya baiwa annabinsa da muminai nasara akan waɗannan kafirai a wannan aya da ta zo a nan ya ayyuhal allazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idan mun ba mu manta ba a baya Allah madaukakin sarki yayi maganar cewa kana manzon Allah ya bi kafirai da munafikai wanda muka ce wannan har mu umarni ne da ya shafe mu mu domin idan an cewa manzon Allah kada yayi wanda manzon Allah ma'asumi ne to min babu aula mu kada mu yi tun da an yi wannan sai aka zo kuma a nan sai ake maganar kina wa muminai irin yadda kafirai da munafukai suka shirya kewaye su a wannan rana ta wannan yaƙi yadda Allah ya mayar musu da kaidinsu da yadda muminai suka samu nasara su sai aka yi maganar wannan Allah ya kirawo wannan taimako da ya ba su da ni'ima farko Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne da ake fuskantar da shi ga mu'minai Sai Allah ce uzkuru ni'matallahi alaikum kuna ni'mar da Allah ya yi muku wace ni'ima ce sai aka ambace ta iz ja'atkum junudun yayin da rundunoni suka zo muku an kira su da junudun kamar yadda muka yi bayani saboda rundunoni ne daga kabilu daban-daban kowace kabila tana da jagoranta Allah ce fa arsalna alaihim riha sai muka aika musu iska wa junudan lam tarauha da runduna ma wanda ba ku gani ba waɗanda su ne mala'iku waɗannan rundunoni sun zo sun kewaye madina da niyyar zama da musulmai su kashe su gaba ɗaya har ma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya baiwa muminai dama ya ba su iko suka haka wannan rami wanda ya hana kafirai su cikin garin Madina ta farar ɗaya kuma aka ci gaba da tsayawa ana kallon juna wanda da ƙarshe waɗannan kafirai da abin ya yi tsanani a ɓangaren muminai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ta addu'a abubuwa na tsananta kuma da ƙarshe Allah ya kawo iska da sanyi ta batattaki waɗannan kafirai. Da wanda yake gwada mana ashe ni'ima ta kwanciyar hankali da zaman lafiya ba ƙaramin ni'ima ba duk lokacin da mutane suka gamsu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya to su gode wa Allah kuma su yi kokari su riƙe wannan ni'imar ta hanyar kiyaye dokokin Allah ta hanyar barin abin da Allah ya hana da yin abin da Allah yake so domin kamar yadda muka muke karatu a baya babu abin da yake riƙe ni'ima ya zaunar da ita irin gode wa Allah idan aka gode wa Allah kuma godiyar Allah ana yin ta da baki ana yin ta da zuciya ana yin ta da gabbai cikakkiyar godiya ita ce wadda ta haɗa waɗannan abubuwa guda uku guda haka anan Allah yana kira muminai wannan ni'ima da ta faru a gare su a wannan rana da Allah ya aiko wannan iska din anan mu ga Allah iska ya aiko iskar tana tare da ƙarfi da kuma tsananin sanyi kamar yadda jiya muka bayani wanda Huzaifatul Yamani Allah yarda da shi ya baɗe irin sanyin da ake yi har da zai je ya biyo lokacin da manzan Allah ya tashi je ya jiwo abin da ke faruwa cikin wannan runduna ce da ya tashi ne sai Allah ya ɗauke mai sanyin da ya je cikin su kuma ya ji abin da zai ya dawo a riwaya ta sahihi muslim da ya dawo ya bai manzan Allah labari sai manzan Allah ya tashi ya kama sallah dama manzan Allah in abu ya zafi manzan Allah yana yin sallah da haka da yana yin sallah sai kuwa ya dawo huzaifa ya matso kusa da shi sai manzan Allah ya lullufa mai wani mayafi ya ce yana lulluɓa min sai na ji ɗumi sai bacci ya ɗauke ni. Yace har zuwa asuba sai da manzo Allah ya dinga taɓa ni yana cewa qum ya nauman. Ya kai mai bacci tashi tashi saboda yadda ya ji daɗi ya samu nutsuwa da wannan mayafi da manzo Allah ya bashi. Wannan iskar ita Allah ya aiko ta dinga kibar da tukwanan waɗannan kafirai tana cire musu khaimomi tana hana su duk wani abin da za su yi wanda ta kai kowane shugaban kabila sai ya taso ya mutanen shi to ga yadda yanayi yake kowa ya ta kanshi wannan yake gwada mana Allah yana da rundunoni daban-daban ba lallai abin da yake zaton da shi za a halaka ba ya zama shine halakar Allah idan ya ga dama sai mayar da iskar da ake shaka ta zama ita ce halaka in ya ga dama ruwan da zai sauka na sama sai Allah ya mai da shi zama shi ne abin da zai halakar da al'umma da shi in Allah ya ga dama sai ya halakar da al'umma da abin da yake na ƙara na sauti ke zama al'umma ta halaka da wannan da haka Allah yana da hanyoyi da dama da zai kama bayansa da zai damƙe su in ka ga mutum yana yin abu yana saba Allah kuma ya ci gaba da zama da lafiya da jin daɗi to ta lalace daga Allah ba wai dan ya fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki ba kun ga anan iska aka aiko musu wannan iska manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin ta a cikin hadisi yace nusirtu bi saba an bani taimako da iskar saba manzo Allah ya kira da iskar asaba iska ce da ke tasowa daga gabar sai manzo Allah ya ce wa uhlikat adun an halaka adawa bid dabbur da iskar da ta taso ita kuma daga yamma kun ga dai iska ce amma wannan daga nan ta tashi ita manzo Allah ya tsama agabi Allah ya ka waɗancan su kuma adawa da iskar Allah ya aiko musu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya aika musu iska wadda ke bibiyar juna haɗe da ƙara Allah ya sake ta a kansu kuma Allah ya gama da su da wannan iska to haka waɗannan kafiran makka kuma wannan iska ta zama a tare da su to Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima sannan a cikin abin da Allah ya ku akwai mala'iku mala'ikun sun je farazani cikin zukatan kafiran sun zama sun razana sun tsorata matuƙa da izinin Allah maɗaukacin sarki da waɗannan mala'iku ba su gansu ba saboda ana iya ganin mala'ika idan ya canza siba ta mala'ika kamar yadda duk mun karanta a hadisi na arba'una hadis hadisi na biyu wanda imamun nawawi ya kawo dogon hadisi bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam iz tala alaina rajulun shadidu bayadi siyadi shadidu sawadi sha'ri la ya'rifuhu minna ahadun ولا ولا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي sallallahu الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وفخذيه إلى فخذيه وودع فخذه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ƙarshen قرشان حديثه ga wannan mutumin da ya zo wanda na Umar sai da ya bada sifar shi yace mutum ne yace babu shi fariqan gashin shi baki kirin babu kuma alamun da yayi doguwar tafiya dan ba kura a tare da shi bai zo a ci asa akhbara ba sannan kuma wani abin mamaki mu duk da muke gurin ba wanda ya san shi inda da ɗan gari ne ya kamata wani ya san cikin da mutane majalisi ne ake zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan haka ya je har zuwa ga manzon Allah bai tambaya ba wanda al'ada ta gudana idan bako ya zo sahabbai na zaune da manzon Allah sai sun tambaya sai bako ya tambaya waye wani saboda manzon Allah baya hawa karaga ya bambanta da su sallallahu alaihi wasallam to amma wannan da ya zo tsabi ya tafi zuwa ga manzon Allah sannan ya yi zama irin na mai neman ilimi sannan kuma da ya tashi tambaya ya kira manzon Allah da sunan shi wanda sahabbai ba sa kiran manza Allah da ya Muhammad sai dai sai ya Rasulullah ya Nabi Allah sannan yayi tambaya aka ba shi amsa da aka gama ba da amsa ne sai sadaqata yi gaskiya fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu Umar yace sai jina Umar yace muka yi mamaki yana tambaya kuma yana gaskatawa domin a tsari asali mai tambaya bai sani bane shi wannan an bashi amsa ya ce haka ne daidai ne kaga kenan ya sani duk bayan an gama wannan sahabbai na kallo wata riwaya bayan kwana uku wata riwaya bayan wani lokaci manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar atadri man ista'ib qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum kun ga sun ga mala'ika jibrilin amma da sifar mutum ashe ana iya ganin mala'ika da sifa ta mutane idan ya canza sifar shi amma ganin shi da sifar shi ta mala'ika yadda Allah ya halice shi wannan sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ga ya ga Jibrilu ne marratai ne sau biyu amma yawanci kan zo mai asiba ta mutum akwai wani sahabi da ya tilkalbi mutum ne da Allah ya bashi kyau malaika Jibrilu ya kan zo asiba shi wanda bai sani ba ma sai ya dauka shi ne dan wata rana ya zo ya gama abin da yake ya fita sai ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ai na ganka da wani manzo Allah ya ce kin ganki kace na ganki manzo Allah ya ce to ba shi bane mala'ika Jibrilu ne da haka a nan Allah ya ce ba ku ga waɗannan rundunar ba domin Allah bai so a gansu ba da haka Allah ya koyi su in Allah ya ga dama kuma sai a gansu a ba ta mutane in ka karanta kissar yakin badar ai sun zo sun taimaka amma suna zuwa za ga mutum ne a farin doki sai sahabi ya ga kafiri da niyyar ya sare kansa sai ya ga wani akan farin doki ya riga shi ya dauke kan kafirin ashe mala'iku ne da haka sai daga baya suka samu manzo Allah yake ta ai mala'iku ne amma su ban san dai ga mutane da ba wata sifa ta daban to amma yaki ake yi sai mutum ya bi kafiri sai ga kafirin ya faɗi saboda mala'iku sun riga sun sare shi to anan Allah ya aiko da wannan runduna ta mala'iku su ma suka kawo agaji cikin wannan da haka Allah ce wa kana Allahu bima ta'maluna basira ubangiji ya tabbata dangane da abin da kuke aikatawa yana gani babu wani abin da Allah baya gani da haka Allah ya ga abin da ya faru sannan kuma daga karshe Allah madaukakin sarki ya kawo taimako a cikin wannan sannan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya fara ba mu labarin irin yadda lamarin yake irin yadda yakin ya faru uku, yayin da suka zo muku su waɗannan rundina min fawqikum ta saman ku ma'ana suka zo ta saman Madina wa min asfala minkum ta kasa inda mun ga mun faɗa muku kabilu ne daban-daban sun rabu biyu wasu sun zo ta wannan nahiya wasu zo ta wannan bangare da haka sun zo suna da yawa suka zauna da suka ga wannan rami ba za su iya tsallaka ba sai suka ce to bari mu hisar bari mu tsare su ma ga wanda zai shiga madina ma ga wanda zai fita bari mu sa su a gaba sai Allah ya ce wa ghatil absar yayin da idanuwa suka karkace suka zama ba abin da suke gani sai abokan gaba wannan sifa ce ta irin yanayin da sahabbai suka samu kansu akai har ya zamana ba abin da suke gani sai wannan runduna saboda yadda yawan wannan runduna ya ba su tsoro sannan da tsoron da ya kama su wa balagatul qulubul hanajir zukata suka kai makoshi malamai suka ce zuciya in ta cire daga inda take mutuwa za yi to amma in tsoro ya tsoro sai a bata cewa tsoron ya kai kamar zuciya ta cire Allah yake cewa Allah yana ba mu labari idan mutum ya zo mutuwa kalla idza balagatit taraqi in zuciya ta zo ma'ana rai ya zo makoshi wakila man raq aka ce waye zai bada magani wa zanna annahu firaq mutum ya tabbatar cewa rabuwa ce wal tabbati saqu bi saq ila rabbika yawma idhin al masaq a ranar ba wanda zai iya bada agabi sai Allah to dan haka anan ma aka sifatar cewa zuciya ta zo makoki kai ka ce zuciyar kamar ta shire daga inda take don tsoro wannan zai nuna maka ashe ba karamin tsoro ya kama sahabbai ba jiya mun ji cewa ga tsoro ga yunwa ga sanyi waɗannan abubuwa sun haɗa a lokaci guda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa tazunnuna billahi zununa kuna yin zato daban-daban dangane da Allah wasu malaman tafsiri suka ce anan munafikai ake magana suna cewa ai dama ya ce za mu ci nasara za a ba mu abin da yake dukiya ta farika kamar yadda muka faɗa jiya da ana haka yanzu Allah da ya tsara yake an nuna min fada ta kisra da kaisar shi ne munafikai suke ci ai gashi nan suna ta zato daban-daban daban suna ta faɗan maganganu kuma dama ba a gane imani da gaskiya sai jarraba ta zo in ba jarrabawa in ba wannan musibo ba a gane imani na gaskiya hikimar da sa Allah yake kawo jarraba kenan ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib sai Allah ya tantance to in ana zaune kalo ba iya ganewa amma Allah ya kawo wani abu na jarraba sai ga mai imani ya tabbata Allah ya sake fito da abu yace hunalika butuliyal mu'minuna a wannan gurin aka jarrabe mu'minai a wannan gurin sai aka amfani da nabazin hunalik ita ce kamar wani guri ne na nesa dan a nuna ma girman gurin to ana aka jarrabe mu'minai duba ana Allah ya kira su da mu'minuna shaidar cewa sun cinye jarrabawar imanin su yana nan da haka Allah ya kira su da mu'minai wannan yana ɗaya daga cikin dimbin ayoyi da Allah ya bisa babban annabi sallallahu alaihi wasallam har a cikin wahala har a cikin tsanani har a lokacin jarrabawa suna nan da imani sunan imanin bai basu ba shi ana Allah ce hunalika butuliyal mu'minun duk duk fassarar mutum yadda ya kai da kauce kauce in yazo nan zai san al mu'minuna anan sune waɗannan sahabbai da suke gurin da jarraba ta faru Allah ya kira su da sunan su na imani an jarrabe su wa zulzilu an girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani wannan yake daɗa nuna maka cewa a yanayin ya kai duk wani yanayi na ban tsoro ma wannan yake gwada maka irin yadda sahabbai suka yi gwagwarmaya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan an tabbatar da wannan addini dan wannan addini ya tsaya ga irin matsayin da suka taka irin wahalar da suka sha kuma wannan yake nuna maka tsananin gabar kafirai da yahudawa da munafikai ga musulmi su suka hada wannan rundunar fa a jiya yadda muka yi bayani yahudawan banu nadir su suka tashi suka tafi makka suka samu quraishi suka bi kabilar ghatfan banu asad khuza'a waɗannan kabilu kaf suka tattaro su suka zo dan a yaki annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai to wannan yake nuna maka yadda kafirai suke kin addini da kuma mu'minai da yadda munafukai suke Allah zai gaya mana daurin da suka taka da irin rawar da suka taka a cikin wannan yaki to da haka wannan yana kamar jan kunne ga musulmi ya sani cewa in dai kafiri kafiri ne to ba san musulmi yake ba in dai kafiri ne baya san musulmi da haka haka nan munafinci kuma cuta ce babba wadda idan ta yi ƙarfi takan cutar da muminai biye da cutarwar kafirai saboda shi kabiri a fili kowa san kabiri ne amma munafiki a zahiri zai nuna cewa yana tare da kai amma sai an tafi sai kuma ya kware ma baya ko a wannan yakin munafikan ai guduwa suka dinga yi kamar yadda zamu gani a yakin Uhud haka suka gudu suka suka zari izhan masa'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma har aka so a samu matsala tsakanin jama'u guda biyu Allah ya zama jibincin lamarin Allah ya kawo taimako to haka suke kuma a kowane lokaci da haka nan yana nuna mana irin kiyayyar da suke wa musulunci da musulmai da irin yadda suka so su ga bayan addinin musulunci sai Allah ya ce mai وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا نعم الله يقول وإذ فأنبت يقول المنافقون lokacin da munafikai suke cewa na fi qulubihim maradun da wanda cikin zuciyarsu akwai cuta suke cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa ba su yi mana wani alkawari ba illa gurura fati rudi rudi ne kullum alkawarin da aka yi musu na za a samu nasara ba gaskiya bane anan Allah yana hakaito mana irin maganganun munafikai wa idh yaqulu almunafiqun lokacin da munafikai suke faɗa su waɗannan munafikan sun bayyana imani a baki amma a zuciyarsu ba muminai bane to me amfa me me amfanin bayyana musuluncin saboda sun san in ba su bayyana musuluncin ba za a yaki su su kuma ba za su iya karewa ba to bari su yi munafinci a baki dai su ce suna tare da su amma a zuciya kuma suna tare da kafirai Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce ba mu'minai bane idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ce idan munafikai suka zo suka ce mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san kai manzon shi ne abinda suka faɗa Allah ya san haka ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun sai dai Allah ya shaida munafikai karya suke ƙarya cikin mai cikin cewa sun yi imani amma cikin cewa kai manzon Allah ne wannan gaskiya ne ke sa Allah ya kawo jumla wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sai Allah ya karyata su cikin da'awarsu da suke ta imani to waɗannan munafukai haka suka zo ana ana maganar munafinci babba babban munafinci shine kafirci ya kafirci a zuciya akwai munafinci karami shine wanda manzo Allah ya ce ayatul munafiqi salasa alamomin munafiki guda uku ne idza haddasa kadhaba idan ya zance ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari sai ya kishikawa ya saba alƙawari ana ana nufin alƙawari na ni'ima na jin daɗi yace zai bayar sai ya ki bayarwa yace zai yi aikin alkhairi sai ya ki amma in mutum ya alƙawari na musiba kuma bai cika ba abin yabo ne ko kai ne kace dan ka zan zane ka daga baya sai ka kyale shi to ba a ce ka karya alƙawari ya ce ka tausaya masa ka ji kanshi amma in alkawari ne na ni'ima to ka cika wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana in an bashi amana sai ya ci a wata riwaya manzon Allah ya ƙara wata sifa wa idza khasama fajara idan yayi husuma wani abu ya hada ku sai ya fajirci sai ya fita daga tsarin Allah sai ya tamuna nan maganganu to wannan alamar munafinci ne amma baya fitar da mutum mai wannan alamun ba kafiri bane munafinci ne na zuci a munafinci ne ke na aiki ba na zuciya ba wanda ake magana nan munafikai ne na zuciya to waɗannan munafikan suna cewa wannan maganar za ta yi sun faɗa a fili suna faɗa a junansu ta yi kuma sun faɗa a cikin junansu za su iya faɗa a cikin muminai shi yasa idan a cikin muminai ne su suna nuna muminai cewa su baban muminai ne sai da suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu Allah da manzansa kai ka ce su ma sun imani da Allah da manzan dan cikin muminai ne haka in sun faɗa a cikin muminai to sun faɗi wannan kalmar ta Allahu wa rasuluhu dan qaddabani dan nuna cewa mun su ma suna tare da muminai suka ce Allah da manzansa ba su ce wancan mutumin ba saboda in sun faɗa haka muminai za su gane su to wari su nuna su ma sun imani da Allah da manzan Allah in kuma sun faɗa a cikin junansu ne to sai ya zama faɗin su wa adana Allahu Allahu wa rasuluhu sai ya zama min babu tahakkub kamar izgili ne kamar suna yin izini ne da kalmomin da haka ya danganta ga inda suka yi magana din me suka ce Allah ce na fi qulubihim maradun da waɗanda a cikin zuciyarsu akwai cuta ma'ana yanzu a nan tunda an faɗi munafikai to a nan waɗanda ake nufi su ne allazina kanu mutaraddidin wanda suke kai kawo bainal imani wal kufr su suna dai shakka amma a wannan karan kuma suka karkata ga munafikai wannan ya nuna mana akwai cuta ta zuciya Allah ce wallazi na fi qulubihim marad cuta kala biyu ce kamar da alqur'ani ya nuna akwai cuta ta jiki ya yayi magana ta a kamar yanzu ka ɗauki wajen azumi Kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra maridan anan mara lafiya ana nufin mara lafiya na na jiki wanda bai da lafiya ba zai yin azumi ba rashin lafiya ta jiki ake magana haka nan idan ka tafi can cikin suratul bakara da ana magana fidiya wa atimmul hajja wal umrata lillah da ka zo ana magana fidiya nan ma an yi magana cuta ta jiki ake magana wannan cutar jiki kenan akwai kuma cuta ta zuciya ita ce wannan Allah ya ce wallazina fi qulubihim marad da Allah ya ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada Allah yake ba mu labari cikin suratul tauba kan karshen ta Allah yana gaya mana wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون da haka nan ma cuta ce ta zuciya ita kuma cutar zuciya kala biyu ce akwai maradu shubuhat akwai maradu shahwat maradu shubuhat cuta ta shubuha shine wani abu ya shiga zuciyar mutum ya kange shi ga barin gaskiya ga gaskiyar amma sai wani abu ya nan ne gizo ya hana ya ga gaskiya din shubha ta kama shi shubhar ko dai ta kai shi zuwa ga shirka ko zuwa ga bid'a bid'a ma cuta ce ta zuciya akwai kuma shirka ita ma cuta ce ta zuciya wadda za ta hana mutum da haka wannan mar na shubha kenan shi ma Allah ya mana bayanin irin wannan rashin lafiya ta ta sannan akwai kuma rashin lafiya ta ta sha'awa kama a cikin zuciya take ya nisa annabi lastunna ka ahdin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad kaga nan cuta ce amma ta sha'awa to wannan cututtuka guda biyu su suke halakar da dan adam ko dai ta shubha ta kange shi ga barin gaskiya ai ta wa'azi ai ta ka dalilai da me yake fahimta yake ganewa zuciya tana da cuta ta waha, ko kuma cuta ta sha'awa yadda zai biya sha'awar ransa ya ji abin da ransa yake so idan ranki ta raya mai

لا مقام لكم باطل في بالزمان فريق الحكومة ويستعجل فريق منهم المدينة وسجماعة يكتب سنة على مدينة الحنجل يقولون سنة وإن بيوتنا عورة إلى جنوبها أبو تسكي فيكفي وما هي بعورة لا شفاء أبو تسكي إلا يريدون إلا إقرارا فقل إسكي يوقع الله يقول الحقيقة منع إلى الروة وإنما مناسك a wannan yanayi sai aka samu wani tsara tsari fashin minu wasu da ba a da cikin waɗannan munafikai sai suka buɗe baki suke faɗa wa muminai don su zama ana sun tsoratar da muminai sun kudu suna fitar wannan yau suka ce abdullahi bin ubayy bin faruk ne da jama'a wasu malaman tafsiri suka ce a au ibn qali ɗaya da cikin bani aisha shi ne yake faɗar wannan wanda a zahiri wasu malamai sun fi sun ya da cewa a wasu ne yake faɗa wannan magana domin a shi yake faɗa wannan magana domin munafiki da yake tare da shi da aka da suka dace da ce wani tsara tsari ba ya yi wani jama'a cikin malamai min cikin waɗannan malamai munafikan ya hana ya ya kuma mutane ya tsere ya tsere tsohon suna yana da madina kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ana kiran wannan nahiya da yasriba kamar yadda a ubaida yake ambatawa abu ubaida yake yasrib sunan wannan kasa ne da kabila take bangaren ta sunan wannan area ne gaba daya da abin da yake cikin gonaki da garin madina da gaba daya ana kiran yasrib shi kuma yasrib asali suna ne na wani mutum daga cikin sassan annabi nuhu na dangane suna dangane wa zuwa ga annabi shi ya zo ya zo na da ake kira wurin yasri amma bayan zuwa da sallama ta an daina kira madina da yasri ne al-madina ne zuwa a suna madina ya zuwa suna madina kuma da rinsa ce al-madina da nabawiya ma'ana madina sallallahu alaihi yanzu kuma a hadin da ya shahara a yanzu a wannan zama ya ce madina da مدينة والتي أخذ التكاثر مقاولي لزمالي عن المدينة النبوية بل هو مدينة سنة يكون لي سنة تتمر أنا كرمت الله صار معناه في بجانب أنا كرمت الطيبة طيبة هي لا تكون هي المدينة هو مدينة مدينة من أهل يحدث من الفرق في لما طبعا الآن الكريمة دي هنا قولي تكتب تنجي سبيل عربي يجي قولي لتي أنت لك تكرر في cikin wani aka aka sa zuba da shi aka zuba to da an dauko shi an buga duk wani da shi da shi zai fita to haka kai bane na sarki khabata tana kone da shi ta shi sa ni dan iya da take a duniya Allah ya ma kwana a cikin da ke duniya kwana farko kamar shi da Allah tsawon yin kwana farko sannan ina wata ina kamar wata ina kamar kwanaki zai kewaye duniya a cikin wannan kwanaki ولا نشر فيه يقسم ذهبان الحصان على بيته كبير التي أشيك وضعنا قال بشير ثم نبيك جربي بك تشكو أولين وطانا وفيه كبير تقوم بين أن الله بكثير فرسنا لبدي تعلم إبراهيم من الأخر لبدي من الأخر وإذ يعطى إبراهيم الخواجر من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تتبرك من الأخر لأن الذي يؤدي في الناس في الحسن يأتوك لذلك وعلى كل ضرب يأتينا من كل فصل عليم التي الذي لا في الناس كنت أن يأتوا أي ما يدوى ولا لا دور سيدي وزن ميلاد ألا يأتي ذات ويأتوك يأتوك لذلك ذات ومن أعتم قبضه وعلى كل ضرب أعتمكم أتوة تنفى لتغفرنا وتعتبرنا يحكينا من كل فصل الأمين ناس وتكوئنا هذا كان الإبراهيم يجرى يجرى بأنصر بعد أن يرضى أنا إلا كثير كجناتي لبيك اللهم لبيك وذكر لي لبيك اللهم لبيك كيف لا تبيك تلك الكوئنا كأن هذا الكوئنا الذي كان الشركات الأيدي من إذا كنت عليه فيها بل انتعش سنة فرق وسنة لبيك اللهم لبيك الذي يأتينا من كل فتح عميق لتقدم فلذلك يلي تحكيم كيف وقلع باب نحن وحد إلا من لا خيبات العباد ولا أبعيد في في عمل الكوية وأما هو نحن أن بذلك كما كان يا الله أن يكون أبعيد لا بل سنة جيلات في دي ربيت نحن مكة لما إلى ذلك تكون بيه الرواية تقول حقا في ذلك النبي ولم يكن مؤمنيا في ذلك النبي دين التعليم جري في إيمانه الله سبحان الإيمان في غير كلام الله في في تغيروا في كما تجيء تغيروا في في كذا كتور التغيير في كذا تشتت التغيير في ولا مسيك في في زمن الإيمان في زمن الله في كلام مسيك في كما تجيء kita malamai ka ce kar ka rubutu don mutum ya zo da kamar abu kun rike ma shi wani yi ne da ta yana tashi ce ai wani yi tashi ne da ce da kun ya tashi kafa rubutu ka ce da ana wani wata irin masu kuna mutu zai zo da tafi ce wani da tafi sai ta mun yadda a cikin kuma ina sai a wasu ita mai da to in kana da imani ka ta kan jini da suna wannan ba zai mutu da ba ya kai wani irin waɗannan yana zuwa ya rika wasan ya rika wanda wanda za a yi wa wani wata hannun mutum ya yi wanda ya hannun ya ce da hannun sai ganin ya mutu amma wani ne wannan domin zai kira wannan nan cikin nan amma wani ne ke ce zan tsara imanin kai ne jirgin da ba za ta ba zai yi ba zai yi ba zai za ka da Allah Allah zai kare zana shi kuma da a cikin zai ke mutuwa a bari na bari mutuwa a na suna da bada ma'ana wani yake da dama da yadda zai ke ne mun samu a yaman ba a kore da a madina ba sa bari garin madina suka ga sun daga madina za su yi kuma rami wannan a shi a sana ya ce ba sa fita da komi akwai na yin zuciya da tafiya da wannan ake ta ce an ce da tafiya a madina wani daga cikin wanda duk sallah a masallacin annabi ke mutane sallama Allah ya tashi nuna karama a kai karama ta ta wanda ba wa Allah a kuma ana sallah a yayin da Allah ya sarkacin ba wa ko ba wa nan da ta kan sunna ai ba ka zuwa da imani ai wai mutum sai dauka ya yi ne rayuwa ko ya zama sunan duniya ana magana suna duniya باوي يا مكان النيجيريا أبوك الحكومة أنا مضمون اليوم أقول في لو من الأعلى سنة سنة لقد لي ولا تخيل هذا الحكاية أنا جيدا قال يا متأكد جدع جدع جدع هذا لا أنا مثالي مثالي أنا يدي وعليه الكثير كثير ولا أنا أشوف أبوك أقولي وتو لأنه بعد في قبل العباد جبت لي نفسي يعني kuma sai ya jawo kina da jawo ba mai yiwuwa na ce ba a sake da kuma a sake da kuma Allah ya fita da yau to ba zai daga ne mai albarka to sai suka kirawo mutanen Madina da wannan suna ya haka ya ce wai ba za ma a ce ya haka Madina ba kira mutanen Madina sai suka ce ya mu kama da kun ban ba ku da gurin da ba a kamar sai suna kiran ya ko mutanen Madina da sai za ku biya baki wanda suke hijira ku zo ku zauna bakin gari ku bar gari ku koma gari ba wani ba wani abin da za ku yi ana za ku kama da ku bar ku koma sai aka kira mu da tsohon sunan da wai kan ana da cewa kan gari na yi magana ba ma wanda ya ba ko ba to amma ku ne da ku yi ku ba ku saurare ku ba في كمان أكثر من أقام ولا أدلة تجد بالعلم ويستعجل فريق منه والجماعة تكتب سنة لما يجري يستعجل سنة لما يجري wani yanzu shi ne da sun yi kalima da takarri ina kame riguwa wanda yanzu shi ya rasu zan yi gida ai gida ta ba ku wani da mutum da na aura gida abokan suke muna tsoron kada abokan gaba su yi gida da mu kada ya gudawa ko ya da su gida da mu za mu zai ba da tsaro Allah ya ce ba ma shi ya aura gida da ba abokan suke ba kariya su ke yi yi nuna yi lafiya ba komai suke yi ne ba kuduwa su shi ne suke fashewa da nan ba ba mu ba kamar yadda na aka zo ya ba su an da yake suna da nan gidan ba za ka yi masu da yake dan haka amma sai zo suna kai suna kai mai ta ya rasulullah a ba mu ne mu ba ina da suna da kaza da kaza kuma kai da su ne Allah ya yi ba mu labari ku duba ana cikin wani yare ne ko wannan abu ake faruwa a kira wannan a cikin da za su zauna ku biya da ni wannan sun ci kuma ina da mu akwai wannan mu kaza ina ta wannan farko da ya kai su kariyar da ya rubuce bisa munafiki za su ke girma ɗaya da cikin magabata ya ke cewa na ga yawa da cikin karfan hanyar sallallahu alaihi wasallam babu wanda da cikin kwanci na cikin tsoron kan yana ciwo tsoron kan da munafiki ya kuma ce na roƙon Allah ana ta kare ne da munafiki saboda cuta ce ba karama ba cuta ce mummuna cuta ce babba sai ta aka duba a cikin alƙur'ani yadda Allah yake bayani cikin وكانت مجرد التوبة لذلك قبل يجب أن لا يجب ومنهم ومنهم ومنهم يجب كده مجرد الشروط أنا ما أعرف حتى أن لا يتبادل الشرط أطول ذلك ومنهم الذين يقولون النبي ويقولون الروح ألا يتأثر أطي ولا أنا تكي تتبدأ النبي أشترك أطي ما كنت شمسة أو ذلك إن أصل بين الرجل الأمراض تجروا إما أمراض تجروا a cikin akwai wanda ya fi cewa kana to kai mana yake ولا لا لا لا لا لا في ذلك التي قلنا جهنم عشرة مرة حتى لا يجب هذا البيان فكرة التوبة فهو لكن الملابس التي تبدو تكون الملابس لا قوي يمكنكم أن لا يجب ولا باب بيان فأولا نقول اليوم أصلا لما يجب الكل ولا حين يحتاج ولو كفلت عليه ولو جعلت عليهم من أقطارها ثم تولوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. لكن ولو جعلت عليهم لا لا أقرأ تحكيم المدينة والتي سوى لم تعود المدينة وقال لهم إلى جنب فهو سلام ينافس كوكا مدينة نأخر من أخطارها يتصفى التلاميذ سنة ثم من في سنة فنحن نبي في سنة لعشوها وفي والسنة وما تيمسوا بها وذاك الكبير وإلا الكبير منها سنة ألا هذا إذا وضعنا بتاريخ الولد ولو دخلت عليه ابن عقيل لو دخلت عليه فإن أن يكون الأشجار والبعاء أخر وغيره domin lamarin al-tuku idan yi ka haɗi da ala to zai noma annabi shiga ta ɗari ya kama hujja da kisar annabi Musa da mutane da cikin ruwan Muhammad wa inna qala Musa da qawmi ya qawmi zuru ni'matullahi alaykum إذ جعلكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وما عليك خلقوا وشجاع أهل وشجيت الآيات ويعيشون على الجديد سيتعتبر به قال رجلان من الذين يخافون عن عم الله عليهم ودخلوا عليهم البصر ودخلوا عليهم البصر معناه وشجيت الايادي تذكروا الآيات البارحة إذا قلت لهم لا قيل كل بلد أنت تكلفهم به وأنا ما ولو دخلت عليهم da za a ci kan musu da rinka cikin kowace ɗan muna da wasu a farwa wani yanzu na tsari a daga sassan da daga gefe sun masu iya rufe shi nada sannan a nemi a nemi su yi gina yawanci ma da wata biyu zai fi a nemi su gani da za a shigo musu da rinka a gyara su ake ku zama kagare ko mu gama da su to da su zama kagare amma a nan wasu kwanan su ce kamar yana su yi yake abin da ake yi su da rufe shi nada da za a nemi yi fitina ta ma'ana kuka mune abin da ake yi misali togar da mune to da na a can ma ana yake da sun yi wa fitina ba ma ta raba su ne ma shi na yi ba za su wani su ba ba wani ke ke tsawon da su ne wani abin da ke nan da su zai yi da haka ɗaya suke da suke cewa wai za su je su kare gidajen inda za a same su a gidajen ma a ce abin da muke so guda shakka manzan da su zai sallah ko ku yi kafirci ko ku ba da baya ko ku yi kaza ku wani abin da yake ba daidai ba da za a nemi wannan a ce to musulmi kai shi ne ba su to da sun yi ba ma za su tsaya ba ba wani ɗan jikin da za su za su yi kauya su domin dama a duka su jira ne saboda munafikai sai Allah ya tuna mana cewa ta yi a baya a abin da ba. faru Allah ya tuna mana cewa ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون وكان عهد الله مسؤولا ولقد كانوا هذه التي عاهد الله في وأن نحن قوله من قبل كتب ما عن كفاية لا يولون الأدبار ولا تبادر آيات وكان عهد الله مسؤولا مع القول يا أخي ألا عليك البيان mana waɗannan mutanen wanda ya mana wanda ya yi suke su ne banu harika da banu salima su ne masu wannan neman yin da nufin da bulu da na aura wa hali da ya aura kamar da Allah ya fara yin biyu da yin jarirawa to waɗannan kabiru guda biyu sun babu da abana a yayin daga baya suka zo suka ce ba za su ƙara ba suka ɗau alƙawari cewa ba za su ƙara ba إلى لكن لقد كانوا عهد الله إن يعرفوا يعني إلى أن من قبل جبال كانوا يوحدون الأدبار بدأت بايا بايا فذات كل ما وكان عقل الله مسؤولا ومعنى الصور إلى أن الله أبيكم بيان وشناولنا أن الصورين قول وكثير وذات كل ما يعقل الحكمي من موضوع يجي تعبان في العالم مأخوم كان يجدوا لكن daga wannan wuri wanda bai kamata su zuru ya da baya ba Allah ya kira mu da su kai alƙawari Allah a dukkan bayani duk wanda ya yi alƙawari tsakanin shi da Allah to sai ya yi a gini shi kai ba karfi wajibi ne shi asalin ba karfi sai ne alƙawari cewa in Allah ya ba kaza zai yi kaza Allah ya yi kaza zai yi kaza asali ba karfi ne ba a saba ke ne amma in yi wajibi da ya yi kaza. Yin shi ya ina da bukatar ka kaza Allah idan na samu wannan biyan bukata ya Allah zan yi azumi goma da lafiya sai Allah ya ga bukatar wani biyan bukata ba a kafa zai yi bakanci kuma na ta ce bakanci ba ko mai bane wani ne ake kwata da hannun sa ta ba amma mu yi ne gaba ce ce ba zai yi kaza mu ta hanyar kaza a yi mu mai ba da kira ce ce Allah ta ba ni da zai yi da dama shi aiki ke da da'a ba to amma in mutum ne kowa ne za a ce duk wanda ya ba kanci zai yi Allah man da zara an yi Allah wanda ya ba kanci zai yi wa Allah biyayya wani aiki na da'a kuma za a ce kwanci sai mutum ya da'a ya yi amma wanda ya ba kanci zai sako ba ba za a ce kai ya ba kada wani ki ko ya Allah idan muka ci zaki sai na yi fada fada da suwa sai na yi fada fada da shi Allah ya sa ku zaki kar ka ci wannan magana يلا بشيء ما نقول يا إذا ما نريد هو الذي ذلك هو الذي ذلك الذي بدأ بالذي يوما أما الذي ذلك هي ولا ذلك إن مجرد ما يشي والله الذي بدأ ذلك كريم والذي يرسل عليه مؤمنا فقد كفر عليه مؤمنا هذه فيه كفارة الظلم. وأنا القول الذي ko mutum ya mutu ana hisabi ana hisabi ya mutu ne ba karshen zai ya azumi in ya mutu wanda duka malamai ke da jamhurin malamai gaba ɗaya ba a kan cewa azumin ba karshe wani ya zai mutu in dai ba karshe zai yi kaza su ya yi kuma wannan dan Allah ya kuma ta mana umarai ke yi mu da bin nan suna cika ba karshe sun cika da umarai amma a asibitin sun kare ne domin ka zama yi wa Allah da'a da zai ba tare da ka kawo mutane ba amma in haka sun yi fanta su ya yi kawai in mutum bai cika ba to Allah shi ya tambaye shi wannan alƙawari shi ga nan Allah yake cewa alƙawarin Allah ka bi ka bayar ina alƙawarin da kuke wa Allah ka tabbata da shi ba za ku yi ba ana abubuwan kuma wanda irin waɗannan ayoyi a tana ɗaukar su sai su ke ainihin sai sahabbai ba ne kamar yadda za a ce ba da shi kuna karanta Qur'ani قال طالب منهم يا أهل يشرك فلا مقام لكم خلفكم ويستعجل فريق منهم النبي cewa ƙarfin na kai ma ne ba su yi ƙarfi sa ba ta yi ba to ana kullum an ta dalili ba ba ne idan aka magana da sahabbai na hankali wanda a shahari ya yi da ya ce a yayi ana magana mu'mini wanda suke imani da shi suka rayu da imani suka wani ya ga imani amma muna kan da suka rayu da hankali amma tare da munafunci suka sai aiwatar da munafunci wanda aka ga wani ba su ba na bayar da kafin sun kora da tauba لكن يهلكون له بالركوب سنة أنتم رسولها أخبر ما شاء رسولها أخبر أن أنتم رسولها هو أنتم رسول منافقين هو أنتم رسول الصحابة حق ورسول ما أنت أخبر يبين yake suna cewa suna cikin yana cewa ba ku minku ba na cikin da haka waɗannan munafiki sun zauna ne an zauna da sun na darura saboda wanda suke gefe suke wasu garuruwa suke maka ban san waɗannan muna kai kan gari ne mu ne sai maza ta ce a kashe su sai kan da ta yana mutane to a a ta kai wanda sai da dauka ta sai da shi a amma manzon Allah ana ya tsare da shi ba duka ba ta ya da shi sannan wasu kuma aka kawai gaskiya ko da wasu kuma waɗanda ba ma an annabi ba ta mu ne san na kai saboda ayyukan su mai yana sun zo sun bari da kuma Allah ya faɗa waɗannan ana misalin sa akwai alalai mu'minai yan aljanna ba a magana ba na fitar da san na kai annabi da mu'minai ba ba da alƙur'ani ma ne wannan ko ba wani ne da yake inkari yake mutuncewa a cikin waɗannan mutane da aka zauna da kwato da malamai ne ba ta ne ba dan alƙur'ani yi yi wa su tsaya to kada a kafa da zuwa sai a yi ɗaya ba a kama nan Allah mu ne su ne wanda ya san Allah ya ta wanda ya ta duniyar mu'minuna su ne Allah ya ke yama amma da nan dama ba mu ne kan shi zai shiga shi ne dan su samu kariya dan su kare su da duk yake su to musu gari ce Allah ya rabu shi da shi ce Allah ya yi musu magana yake kullum ya ba ku da firawun kullum ya ba ku da firawun قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد ولا نصيرا أحسن لك كل شيء أن الله من الفرار كلوا بديع أموالكم إن فررتم من الموت أو القتل إذا كنت قلت الموت أوتيها وإذا لا تمتعون إلا قليلا كما haka inda haka ne ba za a ke da kudaki ba ko da kudin baki da ɗan wani da ce manzan wai waye ne daga إن أراد بكم سوءا إن أنا يجيب لهم هنا أو أو أراد بكم رحمة قل بكم الجنس ولا يجدون يوم من دون ذلك وليا قال إسلام الغني والذي لم تمامه وما بعد أن أعلم من تكلمه ولا نسير قول بيته أنا وأنا من أبقين في جوزي وكذا يا رسول الله أن ينفعكم الفراق إذا هو ما أصلي لنا ولما ذهبوا أنفعني بشيء فرأسوا يوم قبلوا da haka da wanda ne kuma da suke ba a ba su inda nan suna ta nema to ku sani in ma an ba ku inda nan ba zai muku amfani ba ba kun kun gudun yana da wani daga mutuwa mutuwa ta ma'ana ta ta kashe sai mutuwa ba ta kisa ba sai ya mutu haka aka a ni aure da kashi ko kuma ya ke kare ku daga kisa dama dai ko a kai shi ko mutum ya mutu a mutu to ba wanda za ku yi biya za kuma yin wani in ma hakan ne a ce kun kun koma madina to za ta mata da yin madina ba za a ce da su yi ba kan kan kaɗan domin kwanaki yau za su da duniyar ku mutu to kuma da kuma shi ke nan lafiya da lafi ta haka wannan daɗi ne ta yiwa kan ku ya ba kai da kamar da ba ku shi ke faɗa ku koma su hakuri ku zauna da annabi ku imani amma ku ku bare ku amfani ba ta na ce kuma ka biya ku zan da ne ya ku da ku nan ba wani ne ke kare ku da Allah ina ba da kuma in Allah ya yi kuma wani abu wanda yake ba da yau Allah ya kawo mutuwa ko rashin lafiya ko wata musiba waye ne yake kare Ba babu wanda yake kare ku daga Allah domin da an ja wala ina yake illa billah Allah mai wajen sarki in an gudu daga gare shi kuma gare shi ne ma'ana in ka kuce wa azaba ana kuma da Allah da ka ba wani kuma yake da wannan sai Allah sai Allah ke fakiru da Allah ku gudu ku koma zuwa ga to wani ne kare ku daga Allah in ma na da mutuwa au ana da ku rahma ko yi rahma ga yi ma wani ne wannan yana nan Allah ya ce wala ne yi da rahu ne ko ya ce wani ne ba za ka samu namiji cikin lamarin ku ma bayan wani wanda zai taimake ku wala na biyan ko wani mai taimako dukkan taimako yana wajen da ko dan adam dan wanka in ya kama ce taimako ya kama ka ne izinin Allah domin ba a cikin da ba Allah yi izinin Allah dan haka ku je da wani guje-guje ku tsaya kan abin da yake da gaskiya domin Allah ya mai cikin sarki shi ne mai cikin lamarin shi ne mai ba ku agaji ko ba wani yake kare ku da lafiya a bayan kuma wannan ana ga samun imani da sauki domin da zuciyar su dogara da Allah tsaya a wannan waje da aka yi da zai faru ya faru

suka riga da wanda ba su da lafiya ba su masu bukatu na asali ɗaya ne a da shi da ya salamu